Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu. Mai suna wata fitsara na marbuciya Fadila Lamido, wanda yake zuwar muku daga Mama Al'amin TV, tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. Kalansa ta yi sosai yayin da shi ma sai wannan lokacin ya kalle ta fuskarsa a ɗaure, to yanzu kai sai ka amsa? Abba na kuwa baya haka, me zai hana ni karɓa ni da haƙina? Cikin fushi ta sa hannunta ta fito kuɗin gaba ɗaya ta zuba shi a jikin shi. Hannun shi ɗaya yasa ya tattara ya zuba a aljihu yana mai kawar da fuskarsa don kai ta ga murmushinsa. Fushi dai sosai yayin da ta maida hankalinta wajen kallon titi. Shi ma gaba ɗaya ya mayar da hankalin ya wajen tuƙin shi. Yana dab da shiga layin wayarsa ta fara ƙara a hankali ya mika miƙa hannunsa ya ɗauki wayar. Anti Saude ce, yana ɗauka ta ce Ahmad kuna ina? gana a gidanku da gaske anti da gaske har ma mun fito dama unguwa muka je na ce bari in biyo in ganku ai ya hakuri anti gana a hanya yarinyar nan ce ta kular da ni gurin maman da zan kai ta na huta ka kai hakuri mana Ahmad yarinya ce dole sai kai hakuri da ita ai na ya anti dan baki san irin kalamin da take bane kuma ai ta san abin da take idan yarinya ce tunda ba yarinya bace tana da wayanta Kar ka ce haka Ahmad yanzu me ya amfanin kai ta wajen Khadija? Khadija fa ba son auren nan take ba. Ta yi shiru ne kawai don ta ga an fi ƙarfinta, kuma mahaifinta ba zai ji daɗi ba idan ka yakan. Ko me yake faruwa shi ya kamata ka fara sanarwa. Ni a gani na ba ruwanka da Khadija tunda ba ita ta baka auren aurenta ba. Ta inda aka hau ta nan ake sauka Ahmad. Dan Allah ka yi hakuri ka maida ta gida kana nusa kana nusa da ita a hankali. Jibi ya yi cikin nazari zuwa can ya ce shi kenan anta amma yanzu bari in kai ta wajen babanta ya ga abin da ta yi. Tana takura min da yawa anti ni ba har yanzu ban more angwanci na ba. Kamar yadda kowane ango ke yi kar ka damu da wannan. Me ta yi yanzu? Kafar kayanta ta hada akwati. Dariya anti sauratai sosai yayin da ta sa shi ma murmusawa yana mai satar kallon Samha. Shi kenan ka ya kaɗin da alawa dai sama ɗanyen kai gare ta. Bayan sun gama waya da Antiso da juya su yayi, yayin da cikin sama ya ɗori ruwa. Cikin rarraba ido ta ce, Karka kai ni gurin abbana. Banza ya da ita yana mai shara gudu. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci suka isa, yayin da hankalin sama ya tashi sosai. Saukowa yayin da ta riga shi sauka ta nufi shiga ciki da saurinta. Dakata malama kin manta da akwatinki. Wai Waigowa ta yi ta harare shi tare da cigaba da tafiya. Komawa ya ɗauko akwatin sannan ya biyo bayanta. Kai tsaye falon abanta ta nufa, yayin da yake binta a baya sai dai bata san ya ɗauko akwatin ba. Tana shiga ta nufa abbanta da ke zaune sanye da jallabiya takardu barbaje a gabansa. Ɗagowa ya kalle ta mama na ke da wa daddaren nan, ni da uncle ne. Hakan ya daidai da shigowar Ahmad cikin salama ɗauke da akwatin samha. Gaban Alhaji Usman yankewa ya faɗi ba shi kaɗai ba ma har da na samha. Cikin faɗuwar gaba yake faɗin Ahmad lafiya kuwa cikin murmushi ya ce lafiya lau. Ajiye akwatin ya sannan ya ƙarasa ya zauna a ƙasa. Cikin girmamawa suka gaisa yayin da ya shiga masa wani irin kalo don ya ƙosa ya ji me ya kawo su da daddaren nan kuma. Kallon Ahmad ya cikin kallon cikin idonsa ya yi ya ce me yake faruwa ne Ahmad rigimar ba ta ƙare ba ne Ɗazun momi ta ce, ɗazun momi ta je can gidan naku ai. E, man haɗu. Ga ta nan, rigimarta ta yi yawa na yau daban na gobe daban. Ita burin burinta kawai in sake ta ne. Juyawa ya yau samha wani irin kalosa ne ce kar ka biye mata Ahmad. Ba wani abu ne ke ta rashin duka ne. Kuka sama ta fara yayin da abbanta yake gaya masa yadda suka yi da ita da safe. Shi ma Ahmad nan ya shiga gaya masa dalilin da ransa ya ɓaci sai dai ce masa kawai yayi ta ce yana wa mamanta rashin kunya bayan ya gama gaya masa alhaji usman ya ce ai na gaya maka rashin duka ake damunta cikin kuka ta ce abba ai yana duka na fa dukan da ta ji a bakinta ya sa ta shiru ba tare da ta shirya ba cikin faɗa ya ce wa ya sa bakinki a nan gurin mara mutunci kawai ban taɓa tunanin hakan daga gare ki ba kwata-kwata kin ban mamaki amma ba laifinki ba ne na san maganin abin cikin kuka sosai ta ce abba don allah ka yi hakuri idan na sake jin bakinki a nan gurin ba tare da an sa bakin naki ba ranki ta yi mugun ɓaci Kanda ta kuyar ƙasa cikin kuka sosai yayin da kan Ahmad maki a ƙasa. Shiru Alhaji Usman ne zuwa can ya ce shiga ciki ina zuwa. Miƙewa ta yi ta shige ciki yayin da Alhaji Usman ya miƙe ya bi bayanta yana faɗan bari in ganta ina zuwa. Jugum Ahmad ya ya zauna yana mai addu'a Allah ya sa daga yau kuma ya yi daidai. Falon anti ta shiga tana mai kwala kiran sunan anti, amma shiru, ɗakinta ta nufa ta ji shirfa gam, jiyowa ta tana sake kwala kiran anti. Alhaji Usman da ke ƙoƙarin zama a falon yake faɗin bata nan, ina ta je abba, gidansu, ya faɗa yana ƙoƙarin ɗaura kafarsa ɗaya a kan ɗaya. Gabanta ne ya faɗi sosai har ma ta dafe domin tana zargin rabuwa suka yi. Cikin kakkausar murya ya ce, zo nan, gabansa ya nuna mata sanin ya nuna mata saitin kafarsa don haka ta isa gurin ta zauna. sauko da kafar sai ya sa ta a tsakiya sannan ya rike kunnuwanta duka biyun yana faɗin. Idan kika min kuka ko ihu ba zan sake ki ba. Tambayar ki zan yi amsa kawai nake son ki bani. Toshe bakinta ta yi saboda irin raɗaɗin da take ji dalilin murɗe kunnenta da ya yi ni kawai take yayin da ya sake cewa idan kika kuskura kika yi kuka ba zan sake ki ba. Na gaya miki ina jin ki me kike nufi? Cikin azabar raɗaɗi ta ce ba komai abba. Zafin bai shige ki ba kenan ina jin ki. Me yasa ba za ki kwantar da hankali ki zauna gidan mijinki ba? Ƙara burɗe kunnen ya da haka tace ce abba shine yake wa mama na rashin kunya kuma ta ce min ya taɓa cewa yana santa. hannunsa ya ciro a kunnen ɗayan ya make bakinta da shi yayin da yake faɗin aikin jikin ce ya taɓa kina nufin yanzu ba za ki zauna da shi ba kenan ita Khadijan ta iya buɗe baki ta gaya miki wannan maganar hawaye take domin har yanzu yana rike da kunnenta yana gana mata azaba ai tintini ne ta gaya min mari ya kai mata a karo na farko yana ƙara faɗin wannan ce kaɗai hujjar ku ke da Khadijan kuka take ta kasa magana ba za ki min magana ba cikin matsanancin kuka ta ce 'A ina jin ki ai kuma yana da budurwa abba Limsa idan sai sannan ya sake saki kunnanta yana faɗan ina jin ki ba ni labari cikin kuka sosai ta ce budurwa yake da ita a ofis ɗinsu waye ya gaya miki abba ganin ta ne a ofis ɗin shi hmm fatima kenan daga ganin yarinya sai ki ce budurwarsa ce ai sweetheart yake ce mata Kawar da kai Alhaji Usman ya yi zuwa can ya juyo yana faɗin ku dai mata duk halinku guda ne. Ba manya ba ba ga yara ba. Kin ga na farko dai Allah ya bashi damar ya ƙara da mata uku bayan ki. Na haka ban ga dalilin da kawai don kin ganshi da wata. Za ki tada ki, ba ki nutsu ki rike aurenki. Kuka take sosai yayin da Alhaji Usman ya ci gaba da cewa maganar mamanki kuma Wannan zancen tun lokacin ƙuruciya ne, kin san da mamanki da shi Ahmad ɗin tare suka tashi kansu ɗaya, ƙawarsa ce mamanki. Tare suka yi wasa har ba sun yi ƙarewar rashin kunya. A da, don haka babu wani zancen rashin kunya da ya mata tun da ƙawarsa ce. Ina son daga yau ki cire wannan a ranki, idan ma da irin wannan a yanzu, idan ma da akwai irin wannan yanzu babu shi, don haka a bar zancen kawai. Cikin kuka ta amsa sannan ya miƙe yana faɗin kar na sake ji. To ta ce, tana mai share hawaye, komawa ya samu Ahmad yana murmushi, ya zauna yana faɗin na gama da ita za ta fito yanzu ku tafi. Yanda ka faɗa ɗin hakan ne a bakinta sai dai ta ƙara da ce min kana da budurwa. Ni ɗin? Oke, e, kai fa ta ce a ofis ɗinku. Shiru yana nazari zuwa can ya ɗago ya ce gaskiya ba ni da wannan labarin kawai. Ai na gaya mata ma namiji majin mace huɗu ne, Kawai dai shawarar da zan maka ka guje idonta har a samu komai ya tafi daidai. Godiya ya ta wa Abba a ransa yana mamakin sama. Lokacin da sama ta fito, yadda ya ga fuskarta a kumbure ya tabbatar da an mare ta ne sosai kuma tinta ya kumbura. Bayan sun bayan sun baro gidan Alhaji Usman Babu mai wani magana hawaye kawai sama ke sharewa har suka isa gida. Bai ce mata kala ba haka suka kwana tana gefensa tana share hawaye. Da asuba bayan ya je masallaci ya dawo samun ta tana share hawaye Akan kan sallaya. Zama ya ganin ta ki tashi ya wuce toilet wanka ya fito har ya gama shiryawa bata kalle shi ba. Bayan ya gama tsaf ya ce ni na fita. Kamar da dutse yake magana. Haka har ya gaji ya fice da yamma ma haka ya dawo ya same ta kwance ta da ciki akan gado. Fatima baki bar kuka ba yanzu? banza ta yi masa kin ci abinci nan ma banza ta masa zama ya a gefenta a hankali ya ɗaura kansa a gadon bayanta tare da kwantowa kaɗan fatima don allah ki kwantar da ki, mu yi zaman daɗi kamar jira take ta ce ba kai bane ka kai ni gurin na ya min duka kuma yana ni kuka ya haƙuri na miki alƙawarin ba zan sake ba amma ke ma ki gyara ninki ni da ma can na a gyare yake to da aka min dukan ka ji daɗi ko ban ji ba Ni ba nufina a da ki ba, ina so ne kawai mu yi zama mai kyau. Ka ji mana, inda baka ji ba ai da tun jiya nake kuka ko kallo na ba kai ba. Murmushi ya yi kansa na kwanciya a gadon bayan sai a gadon bayan ta yace kina son na lallashe ki ne. Shiru ta don haka ya saka hannunsa ya share hawayen fuskar ta yana fadin Allah ya wuce zuciyarki gimbiyata. ka na ofis. Margina ta yawwa ina ki. kin cewa abbanki ina da budurwa. kin san na rasa abin faɗa ya yadda da ni banda kuma ƙiyayyar da kike gwada min har da sharri kuma tana kallon cikin idonsa ta ce ban maka sharri ba ranar da ka aje na a asibiti a asibitin ko ai na ganta cikin ofis ɗinka ne ɗin Fatima ki ji tsoron Allah wallahi kuwa har ma kace mata sweetheart Dimshe ido yayi lokaci ɗaya ya saki murmushi sannan ya ce okay na tuna ta yarinyar da kike magana wato suna da wato suna ma da yawa 'yan matan naku ko ƙirjinsa ya sa ya danne nata yana mai lumshe ido yake fadin a'a ƙwaya ɗaya ce a ina take ga ta nan ina kwance a jikinta wallahi ba gaskiya ba ne, uncle sweetheart ɗin fa kina son in gaya miki wace ce sweetheart ɗin sai kin min alkawarin kin bar dukana da ya yakushina to wai dukan ma da baci kake yi ba Eh, ni ba na son ina jin daɗi ana dukana. Maimakon ki dinga hura min iska ina ƙarawa sama sai ki dinga kanna min cizo ina komawa baya. Shi yasa kike shan wahala. Ƙasa ƙasa tai da murya kai ma ne ai kamar wani maye. Eh, mayen ki ba. Uncle ne ka daina min irin wannan maganar ka gaya min wace ce ita. Sai kin bar min tsinina da cizo. Na bari to. Limce ido ya yawa ko kifa, ita wannan yarinyar ba ni da wata alaƙa da ita kawai sunan ki gare ta. Shi yasa ma har nake mata wasa nake kiranta da suna. Jim ta yi sannan ta ce to kar ka sake, ka kira ta da Fatimanta, an gama ranki ya daɗe. Limshe ido ta yayin da Ahmad ya koma ya kwanta a gadon yana mai limshe ido. Hannu ya ji a gemunsa yana yawo a hankali take shafa sajensa. Ƙara limshe ido yana mai jin wani irin farin ciki. Sun jima suna cakuɗa juna kamar ko da yaushe. Yana isa gare ta ta sa kuka kamar yadda ta saba dukansa tare da cizo. Shi ma cikin yanayin irin na wanda ya rikice yake faɗin. Kin yi alƙawarin kin bar cizo na Fatima. Cikin kuka kuka yake magana don ita ma kuka ta sa. Ba ita ta bari ba sai da ya bar jikinta. Rungume ta yi sosai a jikin shi yana mai sa mata albarka nutsuwa ya samu sosai sai da har yanzu kuka take. Sai da hankalinsa ya gama dawowa jikinsa ya shiga lallashinta. Haka ne ya ci gaba da kasancewa tsakanin har suka ɗauki tsawon lokaci. Wata biyu a gidan duk sanda ya zo neman hakinsa, za ta ba da haɗin kai amma da kuka ake ƙarewa. ko da a ce sau biyu ya neme ta a rana duk sai ta yi kuka kuma kukan da take jimawa ba ta bari ba sai ya ta lallashinta a yanzu sun samu cikakken shekara kenan da aure yayin da ta ƙara cika komai nata na ƙara bayyanuwa ta mai da hankalinta kan makaranta ajin ƙarshe take tare da ahmad suke fita idan ya kai ta makaranta ya wuce ofis ita kuma da an tashi da ke maida ta gida girki kowane iri tana yi masa kan ya dawo ta kuma gyara ko'ina yana ɗaukar kamshi. Sosai Ahmad ya saba da jikin sama ko kaɗan baya gajiya. Bai ƙi ya yi kullum sau kaza ba sai dai yawan kukan ta ke damunsa, wanda a yanzu ya lura abun ba na ƙara ba ne. Ta daina cewa ba ta son shi tun bayan da ya kai ta wajen abbanta. Daidai gwargwado ta nutsu, kawai a nan gurin ne yake da matsala. Magunguna babu irin wanda bai kawo mata ba, tunaninsa ko wajen da ke mata zafi sai dai ko kaɗan ba ta rage kukan ba. bare ya sa ran za ta daina da ba don Allah ya sa ban ya kushi baya zama ba da duk cikin shi ta boni wannan dalilin ne ya sa yanzu ya rage zuwan mata da bukatunsa sai ya tara ya rasa yadda zai yi da ita sannan yake zuwa gare ta don haka yanzu yake zama kamar mara lafiya ita ko sama sosai take ba duk abin da take so shi yake mata damuwar sama kuwa baya barin ta zuwa gidan kowa ko gidan hajja baya kai ta da tai magana sai ya ce sai ta yi hankali to masu sauraro anan nan za mu dakata ci gaba da kasancewa tare da ni maman al'amin